ci gaba يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من to sun mu bada an zakara asnafan nasil arba bayan ambaci nau'ukan mutane hudu din nan fi ma ta kaddama ga abin da ya gabata wa ma wasafahum bi da da ya sabanta su da shi minasibati, sifat na sifofi allati tumayyizu kullu sinfin min sinfin akhar wanda ke bayyana wa kowane nau'i daga nau'in sa jama'akum fi da'wati ila sai sai kire su zuwa ga kira zuwa ga Allah bayan an faɗi duk ga nau'in su to yanzu kuma an haɗe su an kire su kira gaba ɗaya na kalmar shahada wa ila tauhidi zuwa ga eh, ta shi bil ubudiyyati da ibada fa qala kun ga kalmar shahada ce amma cikin wani hali kamar yadda za ku gani to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan ya ku mutane wato kira ne fil asli talabu ikibali munadi in kace ya wani kamar kana son ya zo kenan ya ku mutane wal murad bihi huna at fal falkarwa wal maqsud bin nasi jami'ul mukallafina dukan baligai al mawjudu ne waɗanda ni ko ko waɗanda za a yi nan gaba ko ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku bi tauhidi wa gairi da kada ya tashi kuma da wani sauran ibadodi ku bauta ma ubangijin ku allazi khalaqukum wanda ke ya halitta ku ai an sha'akum ya halitta ku walam takunu sai an ba ku zama komai ba wa khalaq alladhina min qablikum ya halitta waɗannan da aka gabanin ku ku yi ku bauta masa la'allakum tatakun kila da haka nan za ku kare kanku daga azabar shi ai bi ibadatihi za ku yi takawa kenan wato za ku kare kanku daga azabar shi wala alla fil asli litaraji in an ce la'alla kila wato abinda kake fata ya samu wa fi kalamihi ta'ala litahqiq in kun yi haka nan hakikatan za ku kare kanku kenan daga azabar الذين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون wato shinhiɗa yubtara shi wata ake hidawa kamar hidawa wata ake hidawa la gayatan fi salawa bata kai ga gaya ga karhi ba ba ku iya tahiya akai awul liyuna kuma bata kai gaya ga tauci ba ba ku iya gini akai fala yumkin al istiqrar ala bayi wa wato ba kai gaya ga laushi har ba iya tabbata akan ta ba da gine-gine ya sanya muku ƙasashen fida wa sama bina'an ya sanya muku sama ita kuma kamar gini ay ka bina in kamar gini fi akamihi ga kunce sa ko kuma ga kyautatuwa shi fi ikamihi ga kyautatuwa shi kun wanda ko hmm, wato wannan ƙasa ne eh wa anzala minas sama'i ma ya saukar da wani ruwa kuma daga sama wato daga girgije domin shi girgije sama yake wa da bihi ya fitar game da ruwan nan min anwa'i samara daga nau'ukan 'ya'yan itace hiddan muku rizqan abinci ah, wato rizqan lakum wani abinci gare ku hidda wani abinci saboda ku ta ku nuna ku za ku dora cin shi wa ta'alifuna bihi da wa ku dora ciyar da dabbobin ku da shi Oh, kuma ya ce ukhur fa akhraja ne kada ku sanya kada ku sanya abukan tarewa tare da Allah ai shuraka abukan tarewa fil ibadati ga bauta masa ga bauta wa antum ta'lam kada ku sanya ma Allah abukan tarewa ga ibada alhali kun sani annahu al-khaliqu shine mai halitta wala wala ko ايه وانتم تعلمون kun sani انه الخالق ولا يستحق ولا يستحق ولا يكون الا من من ilahan illa الخالق ولا يليق ان يكون ولا يكون ان يكون an ولا يليق ان يكون الا ilahan يخلق ba mai cancantar ya zama abin bautawa sai sai wanda ke halitta فالآية أبرت عن أبر عن الجزء الأول من كلمة الشهادة من كلمة شهادة لا إله إلا الله wato wannan juz'i da muka ambata na cewa ku bauta ma wanda ya halitta sammai ya hidda muku abin nan abinci wato ya nuna kenan la ilaha illallah shine juz'i na farko kun gane ko wal juz'u thani wa huwa muhammadur rasulullah tu'abbiru anhu al ayatu taliya ayat da attafi ita tabayyana shi wa hiya qawluhu ta'ala ta ci gaba وإن كنتم في مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله وادعوا جعلاءكم من دون الله to wa in kuntum fi rabi in kun zan cikin shakka min mimma nazzalna ala abdina ga abinda mun ka ga bawan mu kun ga kenan muhammadu rasulullahi kenan eh, in kun zan cikin shakka ga abinda mun ka ga bawan mu shine abinda abinda mun ka masa na qur'ani annahu min indillah kuna shakka cewa wannan abu daga Allah ne fatu da suratin ku da wata sura ne mutum irin sa ayi al wadda an ka wa min lil bayan ai hiya mithluhu ku da sura wadda yake tana kama da shi fil balagati ga fasaha wa huzna nazm da kyawun tsari wal ikhbar an ga kuma tazan tana ba da labarin abin da aka ke wa yumkinu an takuna min tab'idiyya wato ku da sura daga irin shi ai da suratin ai bi miqdari ha gurgudan sura ka ta min miqdari wadda tazan irin shi al munazzali fil fasaha wadda an ka saukar ga wajen fasaha wa ikhbarihi bil da ba da labarin sa gaibi wa gairi zalika menene sura asalin sura katangawa da ta kewaye gari id'atun wato amma nan ana nufin id'atun laha awwalu wa akhir yanki ne na qur'ani wanda yake yana da farko yana da ƙarshe ha thalasu ayin karamcin ta aya uku kamar inna atana kal kawsar wa salli rabbika wanhar inna sha'anaka huwal abtar kun gane wal ayatu ita aya ni aya shi kuma ta'ifatin min sura wani nau'i ne yanki ne na sura mutamayyizatun bi faslin yusamma fasila ana abin nan inna atayna kal kausar wa salli li rabbika wanhar inna sha'anaka huwa al-abtar kun ga shine abin nan wato wannan shi aya eh, kudu wato in kun zan wato ku to da in kun zan cikin shakka ga abin da mun ka sauka mu bawa mu na qur'ani to ku taho abin nan ku taho da sura guda irin shi don ku shi balarabe ne ku larabawa in ya zan abin da yake zakuwa da shi shi ne ke zakuwa da shi to duk abin da mutum ya kawo wani mutum na iya kawo irin sa ku kawo wa da ushu hada ku sannan ku kirai masu yi muku shaida ai ala ta kunguma kanku Allah ta abuduna waɗanda yake kuna bauta musu sun mutu da an yi musu suna masu shaida. Inna nazzalna ala abidina fatu bi suratin min misli. فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين fi rabi in kun zan cikin shakka min ma na zanna ala abinda muka saukar ga bawan mu kun ga kenan muhammadu rasulullahi ke kun zan cikin shakka ga abinda muka saukar ga bawan mu shine abinda muka saukar masa na qur'ani annahu min lillah kuna shakka cewa wannan abu daga Allah ne fa fi suratin da wata sura ne nake da yi sa ay al-munazzal saukar wa min lil bayani ai shi ya misal ku fito da sura wanda yake tana kama da shi fil balagati ga fasaha mu huzun nazmi da kyawun tsari wal ikhbar an bai kuma sun tana ba da labarin abin da aka ce wa yumkinu an takuna min tab'iliyya wa fito da sura daga irin shi ai da sura laha awwalu wa akhir yanki ne na qur'ani wanda yake yana da farko yana da karshe aqalluha thalasu ayi karamcin ta aya uku kamar inna atana kal kautsar fa salli rabbika wanhar inna sha'anaka huwal abtar kun gane wal ayatu ita aya ne ne aya shi kuma ta'ifatun mina sura wani nau'i ne yanki ne na sura mutamayyizatun bi faslin yusamma fasila ana abin nan inna adana kal kautsar fa salli rabbika wanhar inna shani yaka huwa al-abtar kun ga ne abin da wato Wata wannan shi aya kudu wato in kun zan kudu da in kun zan cikin shakka ga abin da muka sauka mu bawa mu na qur'ani to ku taho abin nan ku taho da a sura guda irin shi don ku shi balarabe ne ku larabawa in ya zan abin da yake zakuwa da shi shi ne ke zakuwa da shi to duk abin da mutum ya kawo wani mutum na ya kawo irinsa kawo wadda ku shuhada ku sannan ku kirai masu yi muku shaida ai ala ta kunguma kan ku Allah ce ta abuduna ha waɗanda yake kuna bauta musu sun mu shuhada ai musu ce ai musu suna masu shaida ya annahu yashaduna lahi bayna yaday Allah domin duk mai bauta ma wani to gaba ga Allah sai ya ce ni ba shi yake ba ya shaida akan kansa ya ce ni ba ne yake bauta mu ba shi ya bace da kansa fil kiyamati bisa hati ibadati biya wato domin su suna cewa suna musu shaida gaba ga Allah ranar kiyama ala za a yi bisa ga eh, riya wasu alfasi don haka wato an kashe ku kire masu muku shaida min duni lahi amma kada ku kire Allah ga wasu wannan ai gairi litiyi na kunko ku kire su su masu muku shaida don su taimake ku in kun tun sariki in kun zan masu gaskiya na cewa muhammadu kana shi ya faɗe shi min inda na so daga kansa fa'alu zalika aikata haka ne fa innakum arabun ku larabawa ne ko saha masu fasaha mutane da kuma shi walamma ajazu an dalika lokacin da sun ga kasa zakkuwa da a sura mai aya kala ta'ala sai Allah ya ce muna bi'an bil gaibi ina mai ba da labari ga abin da an gaibi fil mustaqbal nan gaba ga abin da ya fa in taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا إن بكو أي كتاب واتكون كاسة زفوة سورة سورة غدا واتكون إن بكو أي كتاب دون بينا كاسة وقفوا walan tafalu nan gaba ko ba za ku iya ba har abada kun ga shine ba labari ga gare walan tafalu dal har abada ba za ku yi ba nan gaba abada li zuhuri ijazi don wato kenan qur'ani ya ga mu'jiza wadda suke gajiyar da ku wa hiya jumlatu istirari wato jumla ce wadda ke tsakanin magana baina shaddi wal jawabi wato in ba ku aikata ba fatakullahu ku ji tsoron Allah in ka ga wai an taho da abin da ba ka iyawa wanda ka tabbatar da wannan yayin karin ka daga Allah ne to dan mi ba ka ku bi Allah kun wanda ko bil imani billahi wa ku da imani da Allah wa rasulihi da manzonsa kuma ku yi imani cewa qur'ani min Allah daga Allah ne walaysa min kalamil bashar ba daga magana mutane bane to to wato ku yi ko ku kare wuta da wannan imani wata kuna ku kare wuta Allah ya da na wanda yake abin makamashinta mutane wato kafirai su a makamakinta wani hijazi da duwatsu ay al-sunnam gumaka yani annaha da harara mai tsananin zafi ce tattaqidu ma zikir tana huruwa da abin da anka ambata la kana da duniya ba kamar wutar duniya ba ce wanda yake tana huruwa da itace wa nahu da makamancin sa wa kafirin ita wutan nan mai tsanani wadda anka ce ku kare kanku game da saboda inda imani an yi tattalin ta huyya an yi tattalin ta lil kafirin saboda kafirai yu'azzabuna bi azai musu azaba da ita wannan jumla mustanifa au halatun lazima wato an yi tattalin ta har abada ga don kafirai to ci gaba وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا الذي رزقنا من قبل وأدوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا sun zakara jaza man ajabar da'awa sannan ya ambaci sakamakon wanda wa amana bi imani da ita wa amila bi muqtala aiki da abinda ta hukunta fa qala yace wa bashir alladhina amanu kai bushara ga wadanda sun kai imani ay saddaku billahi sun ka gaskata Allah wa rasulihi kuma sun gaskata manzo wa amilu sun ka ayu aiki ayyuka na kwarai ay allati talamma nadhha da'awatu ila Allah wanda yake kira zuwa ga Allah ya konsa min al-furuli nafar lawan nafil da bi anna lahum aljanna wato kai musu bushara cewa suna da gidajen aljanna hadaiku gonaki za ta shajar wanda yake suna da itace sakin da wurin da jarimin ta ta lana ruwa na gudana karkashin su kai ta ta asjari ruwa na gudana karkashin itacen ta ku da da gidajen wato abinda an anhar almiya ruwa yana gudana fiha ciki asalin nahar almawdu'u alladhi fihi ma wato ramin wanda ruwa ke gudana ciki da an nalma a ne haruhu an yi haƙiru yana abin nan haƙe shi wa isnadul jari ilaihi majazun a ce mura mai na gudu wato domin ruwa nan suke gudu don haka ake cewa ruwa na gudana kamar ramu na gudana kulla ma ruzuku min hamin samaratin rizqin ko da yaushe su yan aljanna in suna cikin aljanna an ka an ka ba su abinci daga ƴaƴan wasu ƴaƴan itace kalu sai su ce hada zai rufi min kalu ai wannan ne aka ba mu abincin sa aka azurta mu da shi min kullu gabanin wannan wato dazo wanda anka ba mu ai shi ne kun wanda ko fil jannati ni tashabu itimada wannan ya nuna kenan itacen aljanna 'ya'yan itacen sun yi kama da juna wato ga abin nan ga gani amma sun bambanta ga ci abinda addalili bi qarinati wa usubihi mutashabiha aka zo musu da shi ai ji'u bi rizqi mutashabi mai kama da juna ji'u ba'duhu ba'du ha ba'du sashi yana kama da sashi launan ga launi wa yahtalifu dama amma ya saba ga ɗanɗani. ina yake ko usubi mutashabi wata wannan cewa ana zo musu da shi yana kama da juna shi ya nuna kenan launin sa iri guda ne amma yana sabawa ga dandani mun fiya azwajun sannan kuma suna da matan aure a ciki min al-huri masu kyawun ido gairi hinna da wasu wa tahara barakaku haila sukan abin kazanta wa hum kuma su yan aljanna masu dawwama ne cikin aljanna ma masu zama ne ciki abadan la yafnuna ba karewa wa la yakharjuna min akum ba su ta ci gaba إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما يضل به إلا الفاسقين لما ضرب الله المثل مثلا بالذنب الذباب لوكاشن ده الله يعمتي مثالي ده كودا ابين نان جيرو جيرو في القران الكريم ko kuma hukunce hukuncen da za a ambata har wajen abin da mutum yadda zai sadu da iyali ne duk a fara kuma da waɗanda aka gare ba za su yi imani ba sai su ga kamar bai kamata ba ke ma aradallahu bi hadhihi al-ashani Allah ke nuhi da waɗannan abubuwa al ta kasantattu wannan zalla radda alaihim ayat da ta ta nuna ta sauka don rabi gare su don wato komi Allah na ambata shi don wata hikima qauluhu ta'ala inna Allah la sayyidu bi matala Allah ba shi jin nauyin wato ya buga misali ai ya sa'al misalan shi sa komi misali ai ma maqulun bihi awwal ai amma ba ulatan wato abin da yake gwargwadon sauro na kiratu mawsuwatu mai abada maqulun bihi tani ai mithlu ko hmm. ayyu masalin kana ko wani irin misali ne yana ba da labari aw za'idatu li ta'kid al wato ma fa ma ba'dahu al-maqul bihi ath-thani ma ba'ulatan wato abinda a sauro mufradul ba'uli wato ko da gwargwadon sauro ne ko sigarul bai wato sauro ɗan ƙanana ai an namu ba ma fauka ko abin da ya fi da girma ko ko abin da ya kasa ga karanci ai akbar min hawo asgar wato sama da girma ko sama da karanci wato ɗan eh, kasa ga abin nan karanta to fala ya turku bayana Allah bai barin bayanin wato an bayyana shi lima fihi min al komi Allah ya ambata komi ne ne ko ga gani kamar akwai kaukaci gare shi babu wato akwai hikima ciki wa amma alladhina amanu amma wadan sun kai imani wa yalamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun misali ne shine gaskiya wadda a tabbatatta min rabbin daga ubangijin su wa amma alladhina kafaru amma wadan sun ka kafira ta fa yaquluna ma za arada la sai su dora cewa ni Allah ya nufi bi hada masalan da wannan ya zan misali wato kenan su dora mamaki don me Allah ya ambaci wannan ayyu fa'ida fi mi a fa'ida ciki qala Allah ta'ala fi jawabi Allah ya ce ga musu jawabi dillu bihi Allah na farda mutane da yawa game da wannan misali wato su face anil haqqi da gaskiya daga gaskiya ne kuhurin bi don kafirta su da shi wa yahdi bi kathiran kuma yana shiryar da masu yawa da shi daga cikin mu'minai li tasdiqihim bi don su gaskata da suke yi da shi wa ma yadullu bi illa fasiqin amma Allah bai farda kowa da shi sai waɗanda a fasikai wato al-khariji sun kai an an ta'ata daga ta ubangiji birtikabil kabir saboda yin babban zunubi wala hu thalasu darajati fasici yana da daraja uku akwai wanda bai kai kafirci ba akwai wanda ya kai kafirci al'ula daraja ta farko buha a hayanan mustaqabiha la mutun shi zunubi amma yana ganin bai da kyau yi. to wannan yana na musulmi wa thaniya al-ihma ha bila mubalatin biha wata mutum ya shiga ciki yayi ta yi ba da ya damu da ita ba amma duk da haka dai bai halatta ta ba duk da haka yana nan musulmi ya yi tsanani الثالثة الجهود مسو bi an yartaki baha mustasuwiban la shi yana ganin kuma abu ne mai kyau yake yi fa huwa kafirin shi kafiri ne kharijun an al-iman ya fita imani kuma bayyana al-fasiqina bi qawli ta'ala sannan Allah ya bayyana fasiki fasikai ga yadda suke alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين يقولون عدل الله يسوع وأنت abin nan Ah, su waɗanda yake mufasikai su ne masu walwale wa alkawalin Allah ai ma abinda Allah ya ya alkawanta zuwa gare su bil kitabi cikin kutubi cikin littafai min al imani bi muhammad nace imani da annabi sallallahu alaihi ba da ba an tabbatar da alkawalin ai tawkidi alai an tabbatar da imani abin nan alkawalin akan su bil ayati da ayoyi kutubi da littafai aw ma wasaqu al ahada bihi min al iltizam wal qabul ko kuma bayan mutum yayi alkawali ya ya ce ya dauka sannan kuma ya walwale wai kada wani ma amara da bi an yusalla suna katsewar abinda Allah yayi umarnin asadar min al bin nabi na imani da annabi domin kenan imani da annabi daga farawa har karshe mutum ba zai yanke ba wa kullu qati'atin ko wani abin yankewa la yarda Allah duk yankewa wanda Allah bai yarda da shi ba ka karirayin kamar su kace zumunta wal iradi an muwalati mu'min kuma da kawai da kai daga zama musoyayya da mu'minai wa tabrikat bainal anbiya ko ko rabawa tsakanin annabawa alaihi musallam kace wannan yayi wannan wal kutubi da littafan sama fitar da gaskatawa wa tarkil jama'ati al mahula ko ko barin jama'a wato ko da sallah abin nan a taru a yi sallah masallaci wa ya yi duk ya yanke abin da Allah ya ce a sadar ke eh wa sa'ir ma fihi rabul khair duk abin da yake dai akwai kakkaɗewa barin aikin alheri ciki au ta'ati sharri ta'ati ba ta gadi ba wato yin wani wato mutum ya dauki wani sharri ko wani iri ne wato kenan ya yanke abin da Allah ya ce a sadar wal amru huwa al qawlu talibu lil fil in an ce umarni shine an yi ma magana wanda ake neman kayi amma kuma an nuna an daukaka akan ka ka wakawa yaro a ce ayi kaza wato ka umarce shi kenan amma in dai kake da shi sai a ce iltimasu ko kasa kake da shi sai a ce addu'a mun gane ko in muru roƙi Allah ka mun yi wa Allah um, mun kai nema ne in kaza amma din ya zan kasa gare ka sai a umarni ne wani su juna fil alli wato suna banna kuma cikin kasa bil ma'asi da sabani wa ta'awiki da hanawa anil imani hana mutane imani duk wannan yankewa ne daga abin da Allah ya umarni a sadar ulaika mawsuuna bima zikra wannan nan da anka anka ambata waɗanda anka siwanta da abin da anka ambata humul khasirun sune masu hasara li masirihim ila nar dan zamu wasu zuwa ga wuta al mu'abbadati alaihim wanda aka dawwama akan su bi ihmalil aqali an nazar domin ba su yi amfani da hankalin su ba wajen tunani wa bi tarki ma yufiduhum fil hayati fil hayati abadiyya kuma sun bar abin da ke amfanin su cikin rayuwa ta har abada wal khasiru wanda an mai hasara kan ma hasara ahada umurin talatin wanda ya hasara ɗayan abubuwa uku ko ya rasa dukiya ko ya rasa jiki ko ya rasa hankali sun ma wajen su'ala tawbihin ko hmm. ci gaba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم Allah ترجعون توصلنا da يفوز كانت تنبيع ko وزرقي ga waɗanda yake suna kafirta da Allah ba su tunani ga ayoyinsa wato ba su tunani cikin rayukansu wala fil kawni kun ba su tunani ga halitta Allah wanda yayi ta sama da abin nan Allah zai yi hidimin wato halitta wanda ke gewayewa da su ta abin nan sama da ƙasa fa qala yace kai ba ta kafuru na billahi yaya ku mutane kuke kafirta da Allah ba ku tunani ga ayoyinsa ba ku abin kula da ayoyinsa wa qad kuntum amwat alhali kun zan matattu nutufan kuna mani fil aslab cikin tsakon ubanni Ba ya kun yin raye da ku fil arham cikin mahaifin ne wa duniya kuma yin raye da ku cikin duniya nan firu fi ku yasa rai cikin ku sun mai mai tukun sannan ba haka nan kuma yana kashe ku ba nan ta hayi ajalikum bayan karewa ajulan ranku rayukanku Tun mai kuyi kun sannan ya koma rayar da ku bil wa'd tashin kiyama sun mai lai turja kun sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da ku ai turaduna ba da ba bayan tashin kiyama wa yujazikum bi a'malikum ya saka muku da ayyukan da kuka yi na duniya yaya kuke kafirta ga komai ya bayyana to ci gaba هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم cewa wa yimkina an yakuna su'al litajib litaji tambaya da wannan tambaya da an kai kai ka ta kafu ne yana yi wa tambaya ce don mamaki min ku rin kafirta su ma kiyan hariya ko kafirta ga wannan do abu wanda yake bayyana gare ku sun ma zakara sannan ya ambata min alayat wa ta wannan ya kamata a haɗa shi da wancan sannan sun ma zakara shi zan mu sabon abin sabon labari sun ma zakara min ayatin kawai sannan ya ambata daga ayoyi na halit na duniya addalati ala wuju wujud sani'a wanda yake suna nuni ga cewa akwai mai halitta wa huwa Allah shine Allah al-matlubu imanu bi wanda yake ana son su imani da shi bakale yace wanda zai khalakum Allah wanda ake neman ku yi imani da shi wanda ake mamaki sun kun kafirta da shi shi ne khalaqakum ya halitta ku khalaqakum ma fil ya halitta muku abin da cikin ƙasa duka wa ma fi hada abin da wato ƙasa da abin da ciki jami'an gaba ɗaya ni tantafi'u bi idan ku amfani da shi wa ta'tabiru kuma shi za a abin kula gare ku ku imani tun masawa ila sama'i sannan yadda ya daita zuwa ga sama da ya daita wadda ta dace da shi fasan wa fasawahunna wato ya ya daidaita ya halitta sammai الضمير يرجع إلى السماء لأنها fi ma'anar jami al'a'ila ce ilai wato kenan ya halitta su ai sayyar ha ya maishe su kama fi ayatin ukura a kunna ya halitta su ya kare halitta su sab'a samawati alhali suna samai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim alhali ubangiji masani ne da dukan komi mujmalan wa tafsiran komi dun kulli ya san kuma ya san daki da kinsa waja al'adad samawati sawa ya mai da adadin samai bakwai wa min al-arli mithlahunna kun wajen kasa bakwai wato wannan amrun yajibu al-iman bi ko waja'alu adadin samawati sab'an sanyawar adadin samai bakwai kuma abin nan kasa kwatankacin su bakwai al'amari ne yana wajaba a imani da shi wa ilmun lam tasil ilaihi madarikul bashar kuma ilmi ne wanda yake mutane su kai gare shi ta kwallo Allahu akbar kun ka ko wa nazar fiha yujibu iman amma abinda dai ake so mutum yayi dibin kasa yayi dibin sama yadda an kai tarkibin su wannan tunani وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم wato daga cikin ayoyi waɗanda ke nunawa ga abin nan ikon Ubangiji shi nan sun mazakara min ayatul kauni sannan ya ambata daga cikin ayoyi na halitta Ubangiji addalata ala wujudu sani'a mai nuni ga cewa lalle akwai mai yin su wa huwa Allahul eh, matlubu eh, imanuhum bi wato shine Allah wanda ake nufin imanin su wannan aya da ta tafe bayan ta zan aya kuma ta zan wa'azi gare mu ko kuma tunatarwa gare mu ya kamata mu bauta mu ubangiji don ni'imar da ya yi muna mu mutane faƙala ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abinda a cikin ƙasa duka wa ma ko wato ma khalaqa lakum ma fil ardi jami'an fil ardi wa ma fiha wato al ardi wa ma fiha ƙasar da abinda a cikin ta duka ya halitta muna jami'an gaba ɗaya litan tafi ubi don ku yi amfani da shi wa ta'ata biru kuma ku kula thumma stawa ila samai ko wannan an yi shi a ah, shi ne ya liko bihi kwasawa hunna sannan ya daidaita da sammai wata abinan wata ya halitta su wato eh, li'anna hunna fi ma'anar jan wato ya daidaita su ai sayyara hunna kama fi ayatin ukhra fa qada hunna ya hukunta su ya yi su ya kare saba samawatin suna sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ubangiji mai iko ne ga dukan komai Malam wa tafsilan dunkule kuma tafsilan kuma rarrabe ala adada eh, samawati saba'an sannan ah, alu adada samawati saba'an wato sanyawar adadin sammai bakwai wa min al-ardi mithluhun wajen kasa kuma abin kamar su amurin yajibu al-imani biyu wato al'amari ne wanda yake imani da shi wa ilmun lam tasil ilaihi madarikul bashar kuma ilmi ne wanda yake wato ilmin mutane a fahimtar mutane ba ta kai gare shi ba wan nazar fiha yujibul iman bi khaliqa amma mutum yayi dibi zuwa ga waɗannan abubuwa da anka ambata yana wajabtar da mutum yayi imani ga wanda ya halitta su to wa bada zikri ayat to ci gaba wa iz qala rabbuka to wa ba'da zikri ayati llahi bayan ambaton ayoyin ubangiji fil kauni Min ma yujibul imani bi sani gabin da yake na wajabtar da imani ga wanda yayi halitta nabbahan nasa ila ma ama bihi alaihim ya falkar da mutane ga abin da ya musu ni'ima da shi min awwali bidayatin tun farkon halittar su wa wa wa tazakkaran ni'imata wa tazakkurin ni'ima yujibu shukr alal mun'im tunawar ni'ima wato ni'imar da an kawa mutum yana wajabtar da godiyar ashukura alal mun'imi alaihim lil mun'imi wato yana wajabtar da cewa wanda an kawa ni'imar ko waɗanda an kawa ni'imar su gode ga wanda ya ni'imtar da su faqala ta'ala Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka ambata ya muhammad lokacin da ubangijin ka yace ga mala'ice wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa cikin ƙasa wato wanda zai tsaya matsayina na gazartar da hukunce hukuncen da zan yi ay ya khalifani fi tanfid ahkami fiha wanda zai maye mini gazartar da hukunce hukunce na cikin ƙasa wa huwa adamu abuku shine adamu ubanku kun ga wata in an girmama uban mutum ai an girmama shi kenan bai kamata shi shi fandare mu wanda ya ba su wannan ni'ima ba qalu sai mala'iku sun kace yas'aluna an anil hikimata suna tambayar hikima lima arafu anna al khalifa huwa adam lokacin da sun ka gane wato adam shi za a ba wannan abin nan haliftaka suka ce suka tambayi ubangiji menene hikimar da ya samu wadda za a bashi wannan sai sun kace ata ja'alu fiha man yusidu fiha wa yusiku dima'a za ka sanya a cikin ƙasa man yusidu fiha wanda ke banna cikin ta bil ma'asi da da zunubai wa yusiku dima'a sannan ya zubar da jinene yuriqu ha ya zubar da jinene kamar kama fa'ala banul jani wato banul jani su an ka fara yi cikin ƙasa to daga cikin aikin da sun kai wa kanu fiha sun zan cikin ƙasa sai suka dora banna suka zubar da jinai ne ma absadu a lokacin da sun kai banna cikin ƙasa wa safa kuddima sun ka zubar da jinnai fi ma bainahum ga abin da tsakanin su arsalallahu alaihim mala'ika sai Allah ya aiko musu mala'iku wa taradu sun ka kore su ilal jazair wal jibal akan cikin tsibirai da duwatsu to yanzu an yi adam sun ga halitta shi kamar irin ta yi kusa da halitta aljannu saboda haka sun kace yaya za a sa cikin ƙasa kuma wanda yake wannan shine aikinsa banna zai yi sannan kuma a bashi halittaka wato ba adili ya kamata a ba shugabanci wanda yake zai tsare adalci an eh, jibal duwatsu a ɗa guda Ah, walhal na nahnu nusabbihu alhali mu muna tasbihi mutalabbisin bihamdika wato tasbihi game da gode maka na ƙulu subhanallahi wa bihamdihi wato kullun shine aikin mu wa nuqaddis la muna tsarkake ka nunazzihuka amma la yaliqu bika muna tsarkake ka daga abin da bai dace ba da kai ya ubangiji wallamu mu'udiyatun lil fi'li ah, kahiya ah, fi yusabbihu lillahi wa nanu ahqqu bil istikhlas saboda haka domin mu ke tsarkake ka mu mun kai cancanta a samu khalifai a cikin ƙasa ba suna tambayar ubangiji don mi kai ba suna tambayar mi a hikima ko fahimta ko qala inni ma la ta'lamu sai Allah ya ce musu ni ina sanin abin da ku sani ba min al maslahati fi istikhlafi adam na maslaha in an ka sanya shi shine shugaba min wato khalifa na min ja'alihi salihan li ta'lim wato a sanya shi ya inganta ga karɓar ilimi wa qabulul ilmi wal amal bi kuma da karɓar ilmi da aiki da shi wa inna fi zurriyatihi al muti'a wal ma'asi wal asi cikin zurriyar shi akwai mai ta'a kuma akwai mai sabo ko yazharul adl bainahu adalci ya bayyana tsakanin su domin in babu abin nan in babu mai laifi me amfani shugabanci eh, kun ga ke dan ashe tilas ne sai an yi sai an samu mai laifi sannan shugabanni za su samu aiki to faƙalu sai suka ce su mala'iku da sun kai ga wannan ya tabbata lan ya halka rabbuna halkan akrama alaihi minna to Allah ba zai halitta mu ba zai halitta wata halitta wadda ta daraja gare mu ba wala alamu ko wala alamu ko wadda ta himu ilmi li sabqina domin duk wanda an halitta mun rige shi mun ga abinda bai gani ba wa ru'yatina ma lam yarahu da ganin mu abinda bai gani ba tunda mun rigaye shi kun fahimta ko wa khalaqa ta'ala adam sai Allah ya halitta adam min adimil alli daga fatar ƙasa ai washiha daga fatar ƙasa wato kenan an ka bi launin ƙasa iri iri bi an qabala bi ha qablata an ka damƙa ga ƙasa damƙa guda min jami'i alwani daga kowane launin ta fara da baka da ja da rawaya don haka ƴaƴan adam suke daban-daban wa bilmi bil miyahil mukhtalifa an ka garwaya abin an ka kwaba ta da ruwaye daban-daban wasawahu Allah ya halitta shi wa nafa fihi ruha ya busa rai wato da an ka halitta shi akan halitta shi shi ba an shi yaro ya girma ba da halitta shi babba ko da ya tashi wato babu kurciya fasara hayawanan hassasan wannan shine ma'ana hadisi da ke cewa khalaqa Allahu Adama ala suratihi wato yayi shi akan sura shi ba yayi akan sura Allah ba mm. to fasara hayawanan hassasan sai ya zan wato dabba wato wanda yake tana in an taba tana ji ba da an kana jama'an bayan da yana sandararre kun fahimta ko جبا وعلم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء سيعلى يسند آدم سونائي asma al musammayati wato sunayen abubuwan da ake wa suna kullu hadiyyar da suke azzawati wato jikun kunna wal ma'ani da ma'anoni wato gaskiya sune eh, asma'ul ma'ani kamar al alkhairi al khatir wal haqir wato mai daraja da wanda yake bayar daraja bi an kafi qalbihi ilmaha Allah ya jefa ilmin su cikin zuciyar shi thumma aradahum sannan ubangiji ya gitta sunayen nan aya al-musamma ya tawfi ta galibul uqala wato an ka waɗannan abubuwa da an wa suna cikin su akwai mai hankali akwai bar hankali aka gita su al-mala'ikati ga mala'iku an kace to menene sunan waɗannan abubuwa fa qala lahum sai Allah ya ce musu tabkitan wa wa wato don kwace su kuma don jarraba su an bi uni bi asma'i haula wato ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadikin kun zama masu gaskiya fi anni la alamu a'lam la akhluqu a'lama minkum bazan halitta wanda yake ku ilmi ba wa annakum ahqu bil khilafa ko kuma ku kuka hi cancanta da shugabanci wa jawabu shaddadalla alaihi ma qablahu wato in ko in dai abin nan da an kace in kuntum sadikin kun zama masu gaskiya to ku bani labari menene wat sunayen waɗannan abubuwa kalu قالوا سبحانك لا علم to qalu subhanak wato tsarki ya tabbatar ma ai tanzihan lak anil da, alayka wato ba mun ce don mi kai ba wato mu mun tambayi hikima ba wai muna muna saba maka ba la ilma lana kun babu ilmi gare mu illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu iyahu shi innaka antal alimul hakim ya ubangiji kai ne masani alhakim kuma kai ne mai hikima kai ka san inda ya kamata a aza abubuwa alladhi la yakadu shay'an ilmihi komai bai fita daga ilminsa wa ya da'ul ashiya fi muwadi'aha kuma yana azanya abubuwa ga wuraren da ya sun ka dace da hikimatin saboda haka hikimar da ka zabi adam akan mu sai ka santa kun gani kenan eh, ƙara wata kenan ilimi shine babban abu kun ga abin nan sai a ba kafiri shugabanci in yana da ilimi ga musulmi zaune in yana jahili a ita mulki aka a ita gurzashi eh, eh, domin ɗaya rashin ilimi to ci gaba قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون to كنتم ta'ala sai Allah ya ce ya Adam an bihun bi asma'im kai adam ka ba su labari da sunayen waɗannan abubuwa waɗanda na gaya ma fasamma kulla shay'in bismi sai adam yawwa komi suna da sunan shi wa zakara hikimatu yace kuma ga abin da yasa aka yi shi allati khuliqa laha wato abin da yasa aka halitta shi don kamar abin nan a ce abin nan ga radio ga abin da ake eh, recording ga kowane ga aikin da yake yi ai ba mu kai gare shi ba wala hmm. ma an ba an bi asma'ihim lokacin da ya ba su labari da sunayen su qala qala ta'ala lahum Allah ya ce musu alam aqul inni alamu ghaiba samawati wal ardi alam aqul lakum kenan eh, nan nasi an ka ketare wani abu alam aqul lakum ban ce muku inni alamu ghaiba samawati wal ardi ban gaya muku cewa ni na san eh, wato gaibin samai abinda a cikin samai wal ardi daga cikin kasa ba ai ma ga abin da ya fako fihi ma gare su wa alama tubduna kuma na san abin da kuke bayyana wa min umuriku na al'amuran ku wa min ha qawlukum ataj'alu fiha daga ciki maganar da kuke cewa za ka sa cikin cikin kasa mai wanda yana yana yana banna wa ma kuntum takatumun kuma da abin da kun kazan kuna bayyana kuna boyewa ai tusiruna abin da kuke boyewa fiha ba min ha bane wato ciki wa min zalika qaulukum akwai daga wannan maganar ku lan ya khaluqa rabbuna akrama alaihi minna wato ubangije mu ba zai halitta wanda ya shi daraja gare shi bisa gare mu wala alam ko kuma wanda ya shi ilimi wannan shi a suke faɗa ɓoye wanda yake Allah ya sani wa fi hadha tanbihun li bani adam ga wannan aya da anka ambata ko wannan kissa akwai falkarwa ga ƴaƴan adam anna fadalahum inna ma huwa bil ilmi darajar su da ilmi take kawai allazi bi ikhtara Allahu abahum Adam wanda yake da wannan ilmi Allah ya zabi ubansa Adam lil khilafati alal arli ga zama wato khalifa shi akan kasa ma kauni abna'ihi yufsidun tare da ƴaƴa ne suna banna fil cikin kasa wa yasfikuna dima suna zubar da jinainai walam yaj'al al khilafata lil malaika Allah bai sanya khilafan nan ga malaiku ba ma annahum la ya'suna Allah ko da yake ba su saba ma Allah wai wa ku kuma suna yi tasbihi gare shi wa hamiduhu ko bihabdihi wato wa bi bihamdihi suna yin tasbihi game da gode masa wa yuqaddisuna ku kuma suna tsarkake shi wato duk da haka ba ba su cikin abin nan um, uh, shugabanci ba aka ba adam wanda ke ƴaƴansa ga bannar da za su yi kun gane ko to saboda dan ilimi saboda haka wata kun ga duk abin da za ku yi in dai ba ilimi bane to aikin banza ne sun zakara fi ma ya kisata sujudil mala'ika sannan ya ambata ga abin da zai zo wato kissar sujudan mala'iku li adam takariman lahu don girmama shi a ce har su yi mai sujuda ma a hadirin da tsoratar da bani adam ayyata ayyata bi'u tariqa kada su bi hanyar shi allazi inna ma ya kasudu bihi igiwa ahun hanyar nan bai nuhin komai da ita face ya halakar da su lil adawatil asaliya saboda adawa ta asali bainahu wa bainu tsakani ne da su fa qala ta'ala li muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace don ya gaya muna to ci gaba wazkur wa qulna lil malaikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين to ka ambata wa iz qulna lil malaikati lokacin da mun ka ce wa mala'iku wa min bainahum iblis al a wannan lokaci iblis yana tsakanin su walaysa minhu amma ba ba asalin su guda ba wa kana min al jinni asali ne daga jinnu ne wata na wala hul amru saboda haka tunda yana cikin su da an ka ce ku yi sujuda wato duk wanda annan kenan mala'ikun da anna hadda iblis sai Allah ya ce ku yi sujuda ga adam Eh, eh, sujuda tahiyatin wato sujuda don gaishe shi bil inhina da dukawa bi amrillahi wannan da umarnin Allah ne wa hiya ibadatu lahum wannan ibada ne domin duk abin da aka ce kayi kayi kayi ibada wa sujudu ikhwati yusuf lahu inna mahiya hiya bil adati amma yan uwan yusuf su kuma sun yi sujuda kun ga ba ce an kai sujuda ba su ne wa kharu lahu sujadan wannan shine gaisuwar su ta al'ada wala ithma alaihim ba su da zunubi don sun yi wannan ba su da zunubi fi a gare ta iz lam yakun hunaka an anha domin ba riga an ka hana ba eh, tun tun da ba a hana ba kamar mutum ya sha giya tun ba hana giya kun ga babu laifi saboda haka wato abin nan eh, eh, yan uwan Yusuf da ubansa da uwa da sun kai sujuda sannan ba hana ba shine al'adar su kun fahimta ko wannan ma jahal islam lokacin da musulunci ya taho gare mu zamanin annabi abdalla zalika ya bata wannan bi salami in ka gamu da mutum zaka ce assalamu alaikum babu dukawa wala yajuzu li ahadin baya halatta ga kowa an yanhane shi duka li ahadin ga wani fi ga gaisuwa li nahyi alaihi salam domin annabi ya hana wa an zalika ko bila itlaqi ya hana kum wato annabi ya hana kuma ya hana dukawar bil itlaqi ga kowa baka cewa sai ko shuriki ko wane ne ko malam ko duk wato iyakar mutum assalamu alaikum wa bil eh, wa an zalika bila itlaqi ya hana yin haka nan dukawar akwai eh akwai wa an zalika bil itlaqi kun gane ko fasajadu wato da ka ce mala'iku su yi sujuda suka yi sujuda illa iblisa wato sai iblis huwa alamun ajamiyin suna ne nashi iblis wala yansa da bai juyawa wato ba ta iblisun sai dai iblis kamar ibrahimu wa huwa abul jinni wato shine ya haifi aljannu saboda haka ashe aljannu an yi su daga wuta fal istisna'u munqati'un wato da an ka ce sai iblis wato ba cikin mala'iku yake ba eh, kamar a ce mutane sun tashi sai jaki kun ga ba cikin su yake ba shi ya istisna'i munqati togewa wanda yake ba cikin bin an ka dabe ba cikin wanda an ka toge yake ba aba shi kan yaki imtana min sujuda yake yin sujuda wasta kabar ya girman kai takabbara wa qala ana yace ana khairu min aini na fi shi wato na fi shi don me zai mai sujuda wa kana min al-kafirin wato ya dan cikin waɗansu sun ka kafirta fi ilmin lahi cikin ilmin ubangiji ko da yake yana nan yana tasbihi yana nan tare da mala'iku duk da ka kafiri ne to mu ci gaba wa qulna wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ra'adan حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة sai muka ce ya adamu ka zauna kai da matarka wato kai wato kai da matarka domin wannan an ta ba a ce uskun wazo jika ka zauna da matar ko da hausa sai an ce ka zauna kai da matarka da kai da matarka hawa ku zauna cikin aljanna wa kula min ha daga dankuci daga aljanna abinci mai wadata la hajara fi sanan kun babu wani sha muka cewa ku ci abin da kuke so haisu shi tuma duk inda kun kaso amma akwai guda wala ta karaba hadhi shajarata kada ku kusanci wannan ittanya bil akali da ci min ha wato kada ku ci ta wa hiya wato alkama awul karam ko ina inabi au ma ko kuma wani su wallahu alam wani dai ice ne daga cikin itacen aljanna an ce kada su ci in kun ci kuma fata kuna ai fata sira akwai a shahi fata sira guda ah, fata kuna min zalimin ko dan cikin masu zalunci ai al'asi masu sako alladhina ko alladhina wada'u amrallahi fi ghairi mawdi'i wanda yake sun azanya umarnin ubangiji ba wurin da ya kamata ba shine ah, shine zunubi ko shine isyani kai abin umarnin ubangiji ka aza umarnin ubangiji inda ba ba aza shi ba wa aslu zulmi wal ushai fi ghairi mawdi'i abinda azzalunci ka aza abu inda ba wurin sa ba kun fahimta ko to ci gaba in kun yi nan kenan za ku yi zalunci to ci gaba هذا اللون الشيطان عنا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to fa zallahum shaitan sai shaitan ya shagaltar da su wato asalin azalla ya sa ya fadi kenan ya yi sulbi iblisu ay azhabahuma ya tafi da su wa fi qira'atin fa azalahuma aina abin nan hahu ma nisan nisantar da su na ko wato abin nan ya karkatar da su daga gare ta ai aljanna bi an kala shine yace hal adulluka ala shajarat adullukum ala shajaratil khuld wa mulkin la yablaku wato kuna son in nuna muku abin nan itan yadda wama in kun ci ba ku mutuwa wa kuma billahi yayi musu rantsuwa da Allah innahu lahuma la minan nasi wato gaskiya ce yake hada musu yayi musu rantsuwa kun ga kenan kullum mai badda wani bajin bajin kunya shi rantsuwa shi shi ƙarya e kuma yayi rantsuwa to fa haka lamina sai suka ci daga wannan eh, abin da da mantuwa fa kuma min kana fi yashidda su daga abin da suke ciki na ni'ima hmm? Eh, shi ma eh, wa akhrajahuma babu alif din nan ya fidda su daga abin da suke ciki na ni'ima wa qulna bidu sannan mun kace musu eh bidu ila al ku sauka zuwa ga kasa ai antuma bi mahtamaltuma alayhi ku sauka da ku da abin da kun ka tattara kan su min zuriyati kuma na ku ba da kun ba'din aduna sannan sashen ku zai zama ki ga sashe wato zuriya ku su yi ta hada tsakanin su min zulmi ba'alikum ba'alan من ظلم min ظلم بعضهم ba'lan li ba'lin ba'lukum من ظلم بعضكم zulmi kum ne ba hun ba na sashen kusa yi zalunci ga sashe walakum fil alim mustaqarrun kuma kuna da wurin tabbata ay maulu qararin wurin tabbata a cikin ƙasa wa mata'un da dan jin dadi ai mata ta mata'una bi abinda kuke jin dadi da shi min bata na abin nan tsirinta ku ci ilahi ne har zuwa ga lokacin karewa a jullanku wato ku tafi cikin ƙasa abin nan da wannan hali saboda wannan sabo kun fahimta ko to gashi nan tafi wata lakka adamu إنه هو التواب الرحيم fatalaka adam sai adam ya karbi wasu kalmomi na tuba waɗanda yake Allah ya cusa masa su alhamahu iyaha wa fi kiratin bi nasbi adam fatalaka adama min rabi kalimatun wato shine wa rabu kalimatin wato kalmomin su suka same shi kenan ba shi ya karbe su ba ai ja'ar sun ka zo masa wa hiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna min al-khasirin kamar yadda yake cikin wata sura Fa da abi hayi addu'a da waɗannan kalmomi ya Allah nan mun tuba ta ba alaysa Allah ya karbi tuba gare shi ma la yaliqu bi maqamihi domin wato Allah ya karbi tuba shi domin wannan sabawa bai dace da matsayin sa ba mai daraja matsayin annabci kun fahimta ko wa karbu bayyana ko bayyana fi mawdi'in annahu akala hawa huwa nasin wato an bayyana ba da gangan yacce ba domin fa bin wala kada ahinna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu asba ashe da mantuwa ne kun fahimta ko wal ismatu la tantafi ma an nisyani wato a ce annabawa ba su yin laifi eh ba su yin laifi domin in ka yi laifi bisa ga mantuwa ba laifi ba ne kun fahimta ko saboda ka tsare wadda an kai musu daga barin zunubi ba a cewa ta koru a nan domin wato da mantuwa ne wa ma zalika uqi wa bil khuruj min aljanna amma duk da haka ko da yake bai yi laifi ba an yi mai azaba da fita daga aljanna ala haddi hasanatul abrari sayyatul muqarrabin wato <coughs> akwai wani abin nan matsal da ake cewa wata um, barantattu wata mutanen kirki waɗanda ba annabawa ba ayyukansu na kwarai kamar muyagun ayyuka ne ga, abin nan ga waɗanda ake kusantarwa ga Allah annabawa domin mu in mun ci in mun ka saba ma Allah da, da mantuwa ba mu da laifi eh, adam ya yi mantuwa ya yi da mantuwa ya ci wannan ice amma duk da haka da yake cikin na ne sura aikin ta zan sabo ko da yake hakikani ba sabo ba ne saboda haka da sura aikin an kai masa an kai masa wannan ukuba da ta shahe mu duka kun fahimta ko innahu huwa tawwabur rahim ubangiji shine mai karba tuba ala ibadi arrahim ko mai jin kabihim da su ah, akwai wani hadisi wanda Musa alaihi salamu ya ce ma Adam kai ka abin nan ka saba ubangiji ah, ka ci ka fidda mu daga aljanna ka kawo mu cikin wahala sai ya ce ga Musa kana zargi na ga abin da yake Allah ya hukunta zan yi shi tun bai halitta ni ba don ya ce zai sani khalifa cikin ƙasa to ya zan zo fahajja adamu Musa sai Adam ya rinjaye Musa da hujja Kuma fahimta ko to kullu habit to kullu minha jami'a فإما يأتينهم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا لآدم منك تيم آدم da shi da hawa da zuriya su eh bidu min hajimin ku sauka daga aljanna gaba ɗai jami'an gaba ɗai to amma akwai hanya ta komowa fa in ma ya ce na kuma ni hudan ko dai wata eh, shirya ta zo gare ku wato shine littafi da manzo wanda zai jawo ku ya mayar da ku cikin aljanna to kwaman taba kun akwai alif kwaman tabi'a ku da shi kenan wanda duk ya bi shirya ta fa amana biye imani da ni wa amala bi ta'adi kuma yayi aiki da yimin da'a bin littafin nan da manzon nan to kada khawfun alaihim babu tsoro gare su don asun tafi duniya za su komo za su biyo hanya kenan su komo aljanna wala hum zanu kun ba su zan suna yin bakin ciki ba fil akhirati ga lahira bi an yadkhul janna za su shiga aljanna za su komo su shiga aljanna fitar da sun kai ba za su yi bakin ciki saboda ita ba wato an kara musu ni'ima ne don su tai su kara lada aljanna ta kara dadi ta ci gaba hmm. wannan aya ta nuna adam tun cikin aljanna ya fara samun zuriya a'a sai waje hmm, wato domin dai ya nuna kenan Allah ya san abin da zai haifa saboda haka ana masa magana da shi da 'ya'yansa domin abin ya haɗa mu ka gane ko to ci gaba والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to wallazina kafaru wadan sun kafirta kuma daga littafin nan da manzon nan wa kadzabu bi ayati sun karyata manzon nan game da ayoyin da munka aika shi to ulaika ashabun nar wadannan sune abukan wuta kun fi khalidun wato hitar da sun kai ba su komo har abada kenan zuwa aljanna Allah ya tsare mu kun ma ke suna abadan za su zauna har abada cikin wuta la yafnuna ba su karewa wala kharjuna ba su hita kun fahimta ko to ayar da an tafi kuma bayan an ce wato ga yadda an ka saukar da mu kenan don mu bauta ma ubangiji to sai a kirai mutane kenan zuwa ga ayoyin da an ka ce da su za mu koma kira zuwa gare shi wato in akwai mutane iri biyu ga malaman su ga mabiya sai an fara da malamai kenan domin in malamai sun ka bi in shugabanni sun ka bi na baya sai su bi sauki kun fahimta ko amma in sun kaki to sannan za a yi juyin masa to ci gaba an fara da bani isra'il ah, ga shi nan wannan akwai shi abin an shaya sun mahassasa ne da ali bani isra'ila li'annahum a'lamun nas fi zalika alwaqati ah, wa gairuhum tabi'un lahum kun fahimta ko ya bani isra'il يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم To wannan kuma shi ya nuna abin nan ga musulunci, musulunci bai son yi juyin waina. domin in ka shiryar da shugaba sai na baya gare shi sai su bi za sauki in mai gida ya musulunta duk mutanen gida sai su bi in sarkin gari ya musulunta duk mutanen gari sai su abin nan in malami ya musulunta duk almajiran shi sai su yi ta biyu sauki a sai don haka wato an ka fara da bani isra'ila in sun bi domin suna da ilimi sauran mutane duk sai su bi don haka an ka fara da su kamar yadda za ku gani ya bani isra'il ya ku bani isra'il wato banu isra'ila humul asbadu ithna ashar wato ya'yan yaqub goma sha biyu jikokinsu wato yusuf wa ikhwatu yusuf da shi da yan uwansa aulad yaqub kun fahimta ko to wa isra'il ma'ana shi huwa yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam wa ma'ana isra'ila abinda an nan wannan kalma isra'il wato isra wato abawa il allah bota ma Allah ya ja mutane zuwa ga addini ka kira 'ya'yansa ka ce ya ƴaƴan wane don su tuno kakansu abin nan su bi kun fahimta ko eh, wato kada ku saba ma ka'ida ubanku kenan wa zakkarahum bi ni'amillah ya tunatar da su da ni'imomin Allah akan su wa ala abayin da ubannin su wato ni'imar da an kai musu sai eh, wato don haka yace ya ku bani isra'ila izkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imata wadda nin ni'imta ta akan ku wato ba akan ku bane akan ubannin ku ne ko ay ala abaikum min al inja ila carsuwa min fir'auna wa falqil bahr da bucin abin nan tsagewa kogi teku ku hita ciki a abin nan wata zalilil gamamis lokacin da kuke cikin ɗemuwa kuma an kasa girgije muku inuwa wa gaida zalika da wani wannan da min ko bi an tashkuruha bi da'ati shine ku gode yaya kuke godewa ku yi ta'a ga abin da ni aiko manzona da shi wa uhu bi ahdi kuma ku cika alkawali na allazi ahadtu ilaykum wanda ne ayi alkawali zuwa gare ku min al-iman bi muhammadin domin cikin littafin su akwai cewa in muhammad ya tawo ayi imani da shi a bi shi hu bi ahdi ne kuma in cika alkawalin ku allazi ahadtu ilaykum domin inda sun bi sai su ci gaba da shugabanci kun fahimta ko wato kuma da abin nan da lada eh, alai bi dukhul jannati da shiga aljanna wa iya ya farhabun kuma ni ɗaya ku ji tsoro na lalle ku ji tsoro na ya hafu ni fi tarkil wafa'i bihi duna gairi in ba ku cika alkawalin nan ba to ku ji tsoro na kun fahimta ko eh, kada ku ji tsoron wani na wato ni zan yi zan yi muku azaba da kaina to ci gaba وآمنوا آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا to wa aminu bima anzalta ku yi imani da abin da na saukar na qur'ani musaddiqan lima ma kun wanda yake bai saba ma abin da tare da ku ba wato mai gaskata ga abin da tare da ku na taurat bi muwafaqati lahu domin qur'ani ya yi daidai da abin da cikin taurat wajen tauhidi kuma da da annabci wala takunu awwal kafirin bi kada ku zan farkon wanda ya butulce ga kafirta da shi min ahli kitab daga cikin mutanen littafi li'anna khalafakun tabi'un lakum domin duk waɗanda yake ƴaƴanku na baya ku suke yi kuma sauran mutane ku za su bi fa ismuhum alaikum wa saboda kallai zunubin na baya yana nan akan ku ba ana nihin wato a kwace zunubin na baya a zuba musu su ɗaya ba a'a in kayi mugunya hanya duk wanda ya aiki da kana da laihinka na wannan aikin sannan duk wanda ya aiki da ita kuma kana da zunubi irin nashi a ninka ma Allah sauƙaƙe wato kada ku eh, la tashtaru bi ayati thamnan qalila kada ku musanya ayo kada ku musanya yan kuɗi kaɗan da ayoyi na wato ku da ayoyi na ku amshi yan kuɗi kaɗan don eh, cewa in kun bi eh, Muhammad wato girma zai koma gare shi girman duniya ku ki ku boye abinda a cikin Taurat na abishi don wai ku rike girman ku allati fi kitabikum min na'ati Muhammadin kada ku musanya shi da samanin kalilan yan kuɗi kaɗan wato iwa da dan musanya yasiran kaɗan mina duniya na duniya ai la takatumuha kada ku ɓoye ayoyin Allah khawfa fawati mata ku zuna don kubcewar abin da kuke karɓa min saboda tukun daga mabiyanku domin yanzu da suke shugabanni suna azama mabiyan su haraji suna karba in sun ce a'a abin da muke yanzu ya koma ga Muhammad kun ga suna ganin kamar abin zai koma shi ɗaya gare shi kun fahimta ko to kada ku yi haka da mata kamar sun sayar da ayoyin Allah da dan wannan abu dan kadan wa iya ya kuma ni ku ji tsoro na saboda ku ji tsoro na ni dai ay ni fi dalika duna gairi ci gaba ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون to wala talbisul haqq bil batil kada ku lullube gaskiya da da ƙarya wato kenan ku dora juyar da abubuwa don kada mutane su gane wala takatumul haqqa kada ku ɓoye abin nan gaskiya wato nati muhammad wato sai muhammad wadda a cikin taurat wa antum ta'lamun alhali kun san cewa shine gaskiya amma ku karkatar da mutane kada ku yi haka nan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun to ci gaba as-salata wa atu zakata To wa الراكعين to ku tsaye da sallah wa hatu zakata ku kuma ku ba da zakka warkau ma in ku yi sallah tare da masu yin sallah shine sallu ma musallin muhammad wa ashabi wato kenan ku komo ku ba da zakka ku yi sallah tare da musulmi don su ne na sallah su take ta kwarai ko kuma eh, in za ku yi sallah ku yi cikin jama'a kamar yadda ake sallah eh, wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna wato ayat da attafi kuma wato wannan ya kamata ya zan sakin layi wa nazala fi ulama'ihim wato ayat da attafi ta sauka ga malaman su wa kadu na li aqriba'ihim musulmi suna ce ma dangin su waɗanda wadanda an musulmi waɗanda sun ka musulunta izbitu ala dini muhammadin wa innahu haqqun wato inda duk sun ka ga musulmi sai su ce ku yi zaman ku akan addinin ku abin da kuke ciki gaskiya ne amma sun suke kuma kun fahimta ko in sun tambaya abinda muhammad ke faɗa gaskiya ne eh gaskiya ne to don me ba ku bi mu ka da girman mu to ci gaba أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون To don haka aka ce musu a tamuruna nasu bilbir kuna umarnin mutane da yin aikin kwarai wato shine imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato abin da ake ce ma birru halaye na kwarai waɗanda musulunci ya kunsa watan sauna wani musa um, kumarci mutane da yin halayen kwarai sannan ku manta kawunanku ai ta na ku bar rayukan abin nan kawunanku fala ta muruna ha bihi ba ko umarnin kawunan ku da yin aikin kwarai wa antum tatlul kitaba alhali ko kuna karatun littafi wanda yake ciki akwai wannan umarni wa fi hal wa'idu cikin wato abin nan littafi akwai cikin cikin taurata akwai kacewa ala muhalafatil qawli al-amal shi na aikin mutun ya saba magana shi ta saba ba aikin sa afala ta hakilun shin ba ku hankali ba ku fahimta mugun aikin ku mugun aikin ku wata kuna ku abin nan ku bashi ku komo ga yin aikin kwarai fa jumlatun nisyan mahallul istibhami wato da hanka ce dan me kuke umarnin wani da aikin kwarai ku ko kuma takan ku wa ai shine abin musu kenan ko to ci gaba wasta'inu wasta'inu bi sabri was salah وإنها إلا على الخاشعين to idan mutum a wato Allah ya sashi wani abu ko kuma wani abu ya dame shi wanda yake ya saba ma shari'a to zuciyar shi tana ki ga magani wanda yake in yayi shi sai wannan kiyayya zuciyar nan sai ta tafi shine wasta'inu sauri ku nemi taimako wato ga al'amuran ku bi da hankuri alhabsu linnafsi ala ma takarahu matukar ka san Allah ya umarce ka ga yin haka nan yi hankuri ka yi yanzu ne da ka fara sai shedan ya gudu sai ka abin nan abin da kake ji na wahala sai ya tafi Ah, kun fahimta ko ah, abrada bi zikir ya kadaitar da sallah yace ta'aziman li don girma al'amarin ta wa fil hadith eh? bi sabr wa salati wato da hankuri da sallah digo ne babu ta'aziman ne hmm. eh, akwai digo eh, ta'aziman li don girma ga al'amarin girmamawa ga al'amarin ta wa fil hadith ya to cikin hadisi kana sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun badara ila salati in wani abu ya dame shi sai yi gauga zuwa ga sallah wannan shikenan sai ya huta wato al-khitab lil yahud ko lima aqahum lima aqahum anil imani imani sharahu wato lokacin da kwaɗayi wa hubur ya da son shugabanci ya hana su yin imani an ka ce to in kuna son ku tsira daga wannan musiba ta kwaɗayi da son shugabanci ku yi sallah ku yi hankuri wannan shi zai sa ku huta sai ku yi imani wa umiru bi sabri ka umarce su da hankuri wa huwa shine azumi li'annahu yukasiru shawa domin yana karewa shawa aw bi sabr koko da hankuri wuyi hankuri alladhi huwa habsu nafsi wanda yake tsare rai alal makari bisa ga abin da ba ta so hatta tanjaha fil maqsud hatta ki nasara ga abin da take ake so wassalat sannan da yin sallah li'annaha turithul khushu'a domin yin mutum na sallah yana yana aiki kuma yana magana yana wa abin nan yana tsoratar da kansa watan fil kibra tana ɗebewar abin nan girman kai kun fahimta ko tana korewa girman kai wa ha ita sallah la kabiratun abu ce mai nauyi illa alal khashiyin sai ga masu tsoron Allah a nina ila ta'at waɗanda yake masu natsuwa zuwa ga abin nan ta'a to ci gaba alladhina yazunnuna annahum rabbihim wa أنهم إليه راجعون to su ne waɗanda yake ba su jin nauyin sallah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda yake sun tabbata suna gamuwa da ubangijin su wato ga tashin kiyama wato duk inda anna tabbizanna to ma'anar zanna nan ilimi sun tabbata kenan wa annahum ilayhi raji'un kuma sun tabbata cewa za su koma zuwa ga ubangiji ga lahira ko jazai mu sakan ka musu duk wanda ya san haka nan bai jin gajiya kun ga dan kasuwa wanda ke samun riba kullum sai ya kwana ana yi masa ruwa bai sani ba don yana ganin abin nan bai ci abinci ba bai komai ba amma abin nan bai jin yunwa bai jin bai jin wahala ga sanyi amma da yake yana ganin fa'idar yana nan tsaye saboda kashe duk wanda adda imanin cewa Allah zai bashi abubuwa kamar yana ganin su to sai ya yi ta yin sallah ba jin gajiya